This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfila Hashin Gumel tare da Hawwa sharu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata 27 ga watan Fabrairu shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa zanga-zangar gargaɗi da ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya NLC ta kira na ci gaba da gwada a faɗin Najeriya. Inda a wannan karan zamu leƙa yankin arewa maso yammacin ƙasar da yankin kudu maso kudu. har ma da na Najeriya domin jin halin da ake ciki. Sai kuma shirin Allah ɗaya gari banban da ta garba za ta kawo mana, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkan da dare ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. a yau talata ne shugaban amurka joe biden ya jagoranci shugabannin majalisar dokokin kasar domin wata tattaunawa a fadar white house a daidai lokacin da aka wato aka kara aza azakaimi domin tabbatar da samar da biliyoyin daloli a matsayin tallafi ga ukraine daga nan kauce ma yiwuwar rufe ayyukan gwamnatin amurka an bayyana waɗanda suka shirya tsab domin waɗanda suka shiga cikin tattaunawar da suka hada da shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai shak zuma da shugaban marasa rinjaye mitch mcconnell sai kakakin majalisar dokoki mike johnson da shugaban marasa rinjaye hakim jeffries majalisar dattijan mai rinjayen 'yan demokrat ta amince ba tare da bangarancin siyasa ba da kudirin da ya amince da samar da kuɗi dala biliyan 95 a farkon watan nan da ya kunshi dala biliyan 61 ga ukraine da dala biliyan 14 ga isra'ila A wani labarin makamancin wannan shugaban Amurkan Joe Biden ya bayyana fatan ganin cewa an samu sabon tsagaita wuta a Gaza daga nan zuwa farkon mako mai zuwa a yayin da wakilai daga kasashe da dama ke aiki domin ganin an dakatar da faɗan a farko-farko tun wato tun daga watan Nuwamba. biden ya shaida manema labarai a birnin new york cewa mai bashi shawara kan al'amuran tsaron ƙasa ya shaida mushi cewa ana gab da cimma nasara biden din ya kara da cewa ba a kai wurin ba tukunna amma ana fatan za a cimma tsakaita wuta zuwa ranar litinin mai zuwa idan allah ya kai mu tuni dai masu shiga tsakani ke ta kai komo na ganin cimma yarjejeniyar tsagaita wutan na makonni shida a faɗan da ake yi ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya zargi dakarun isra'ila da laifin datse hanyar da ake bi wajen fitar da marasa lafiya daga gaza zuwa wani asibiti da ke yankin birnin rafa da ya iyaka da masar na tsawon sa'o'i a ranar lahadi mai magana da yan ofishin jan slark ya faɗa a ranar talata cewa an datsa hanya ga wani jerin motocin ɗauka marasa lafiya da ke ɗauke da marasa lafiya su 24 da suka hada da wata mace mai juna biyu da wata uwa da jariri daga asibitin al'amal da ke birnin khan yunis bayan tabbatar da aiwatar da duk wani shirin da ya kamata akan ma'aikata da kuma motoci da tare da bangaren na isra'ila sai gashi dakarar na isra'ila sun datse hanyar da ayar motocin na majalisar ɗinkin duniya ke bi ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc a yau talata ne wata kotun shari'ar cin hanci da rashawa a pakistan ta ce ta samu tsohon firaministan kasar imran khan da mai ɗakin shi da laifin karbar wani fili a matsayin cin hanci a yayin da yake ofis an da ya gudanar da shari'a ne a kudindine a wani wurin da ke cikin gidan yarin da ke kusa da babban birnin kasar islamabad inda imran khan ɗin ke zaman jarun na tsawon lokaci tun watan agustan bara biyu bayan ɗaurin da aka yi mishi kan tuhume-tuhume da dama da suka haɗa da wawure kuɗin ƙasa fitar da sirrin ƙasa da auren yaudara. jam'iyyar tsohon shugaban imran khan ta pakistan tariq al-insaf ta yi allah wadai da hukuncin na yau na talata tana mai cewa ma'auratan sun yi ikirarin cewa ba su aikata kuɗe daga cikin laifuffukan da aka tuhume su ba a ran talatin nan ne dakaran ukraine suka ce sun harbo jiragen rasha marasa matuki su sha ɗaya da wasu makamai masu linzami na rashin da ta kaddamar da wani hari da su a cikin dare dakarun sojin saman ukraine sun ce rasha ta yi amfani da jirage marasa matuki har guda goma sha uku da makamai masu linzami biyar a hare-haren da ta kai a baya-bayan nan tana kaikaitar yankunan kharkiv sony da sauran yankuna ba a dai samu labarin jikatuwa ko rasuwa ko wata barna ba a sakamakon harin. Hawa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madala. Rahotanni daga shiya arewa maso yammacin Najeriya na nuni da cewa zanga-zangar lumana da kungiyar kwadawan ƙasar ta gudanar a yau ba ta yi armashi sosai ba. Musamman a jihohin Kano, Jigawa da Katsina da Kebbi da kuma Zamfara. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani. A jihar Kano, 'yan kwadagon sun yi tattaki zuwa gidan gwamnati ƙarƙashin jagorancin shugabansu Kwamar Kabir Inuwa. Gwamnatin nan kafin ta hau ta yi alkawarurruka da dama. na farko ta ce za ta sama wa matasa aikin yi za ta sauƙaƙa wa talaka rayuwa za ta buɗe hanyoyin kasuwanci sannan kuma ma'aikata su ma za a yi musu wani package wanda za su ji daɗi amma daga ciki ai kaga babu ko ɗaya talakan najeriya yau ba zai iya ciyar da kansa so ɗaya ba ma ba ma so uku ba akwai waɗanda suke bi su nemo dusa a wara su ci akwai waɗanda suke bi su ɗauko abin ga kanzo su ci talaka kenan shi ya bayar kuma shi yake shan wuya su suka zaɓa kuma gashi nan don ana gasa su. Kwamar Maimuna Garba kenan mataimakiyar shugaban kungiyar kwarigon ta NLC reshen jihar Kano. Shugaban ma'aikatan gwamnati Abdullahi Musa shi ne ya karbe su a madadin gwamna Abba Kabiru Yusuf. ana ta tsari daidai da wannan wata mai albarka da yake tahowa watan ramadan ofishin ssg da sauran offices ana nan ana ta planning da za a fito da abubuwan da za su kawo sauki ga wannan raɗi da mutane suke ciki. A jihar Jigawa kuwa 'yan kwadagon ba su kai ga miƙa saƙonsu ba ga gwamnatin jihar. Al'amarin da wasu ke alakantawa da ƙarancin fitar mutane, amma shugaban kwadagon a jihar ta Jigawa, Kwamarin Sanusi Alasan Megatari na cewa. Kasancewa yau muka fara, sai muka ɗauki yau a matsayin ranar da za mu ka fito daga inda muka taru a gaban university ta ga abud sai muka taho kuma nan main office dinmu a nan muka yi lecture muka sanar da mutane wannan purpose na wannan dalili na yin wannan zanga-zanga kuma a gobe idan allah ya kai mu ita ce ranar da za mu tafi domin mu meka korafe-korafen a gurin gwamnati. A jihar Zamfara ma ranar farko ta zanga-zangar 'yan kwadagon ta fuskanci rashin fitar jama'a sai dai sakataren LLC a jihar Kwamar da Ahmad Gusau ya yi tsokaci. Ita kalma ta kwadago ai dan gaba gaba dan kwadago ne mai keke na pep dan kwadago ne mai toye ko sai a bakin titi dan kwadago ne so duk wayanda suka zo ayan kwadago ne ko da yake yan kwadagon sun mika rubutaccen takarda ga mataimakin gwamnan jihar Kebbi sanata Abubakar Umar amma rahotanni sun ce babu wani armashi dangane da yadda al'amura suka wakana a can sai dai a jihar sokoto bayan tattaki da 'yan kwadagawan suka yi shugaban kungiyar nlc a jihar kwamar da abdullahi aliyu ya ce kuma ra mu matukar farin ciki yadda kun kai to kun kai comply ga wannan abu protest da aka yi wannan zanga-zanga ta kunshi komi da tsaro da tsadar rayuwa da tsadar abinci da rashin kuɗi ga jama'a da kashe-kashen mutane da ke nafas kai a iya cewa dai ranar farko ta wannan zanga-zanga bata samu ta goma shin da ake zato ba a shiyar arewa maso yammacin Najeriya musamman la'akari da yadda mutane suka ci gaba da zirga-zirga a titunan birnin Kano da na Katsina da Sokoto da sauran garuruwa na shiyar duk da cewa suna korafi game da tsadar rayuwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To daga yankin Arewa maso yamma sai mu leƙa kudu maso gabas da kudu maso kudu inda rahotanni ke nuna da cewa zanga-zanga ta yi tasiri sosai ko in ce ta yi armashi sosai. Wakilinmu na yankin Najeriya ta Talamida Bakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton. Zanga-zangar gama gari ta kungiyar kwadago ta ƙasa da ta fara gudanarwa kwanaki biyu daga yau zuwa gobe za iya cewar wannan zanga-zanga dai ta samu karbuwa a jihohi daban-daban na ƙasar musamman ma yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin ƙasar a jihar Ribas 'yan zanga-zangar sun hau kan titin Abarot suka nufi gidan gwamnatin jihar ta Ribas inda kuma daga bisani suka nufi titin Maskorod inda hedikwatar rundunar 'yan sandan jihar Ribas take zanga-zanga zanga ta gudana cikin kwararan matakan tsaro ba tare da jikkata wani ba ko kuma salwantar rayuka. A jihar Bayelsa zanga-zangar ta gudana cikin kwararan matakan tsaro inda kuma ma'aikata maza da mata suka fito kan titi suka ci gaba da yin wake-wake kan cewar yunwa ta ishe su da fatara da talauci da kuma rashin abinci da haka kuma na ji ta bakin wani dan zanga-zanga ya ce. the NLC, uh, uh, uh, Yana cewa ne suna na Riki Wike ya ce mu a jihar Bayelsa shugabannin kungiyar kwadago da abokan tafiyarsu wato sauran kungiyoyi sun gudanar da zanga-zanga da jerin gwano zuwa gidan gwamnatin jihar ta bayelsa tare kuma da rikiyar dimbin jami'an tsaro inda nan take suka gabatar da jawabai ga 'yan kungiyar ta kwadago kuma kawo yanzu babu wani tashin hankali a jihar ta bayelsa yankin kudu maso gabashin najeriya kuwa inda kabilar ibo take kungiyar nan ta ohanizi indibo da kungiyar nan ta 'yan bindigar ipoc a baya sun yi shelar cewa kada 'yan yankin na kudu maso gabashin ƙasa kasar su fito su gudanar da zanga-zangar zanga-zangar dai ta gudana ta kwarya-kwarya a jihohi biyar na yankin kudu maso gabashin najeriya comrade ifanyi shi shine mai magana da yawun ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa. Eh, eh, yana cewa ne zanga-zanga ta gudana a jihar imo da ke yankin kudu maso gabashin najeriya da safiyar yau kuma mun ɗunguma ne daga hedikwatar ƙungiyar kwadago ta ƙasa a jihar ta Imo zuwa fadar gwamnatin jihar Imo tare da rakiyar jami'an tsaro na farin kaya da sauran jami'an tsaro na 'yan sanda kuma an gudanar da zanga-zangar ne cikin kwanciyar hankali. Rundunar 'yan sandan jihar Imo ta ce ta kasa ta tsare domin tabbatar da cewa an gudanar da zanga-zangar cikin kwanciyar hankali. ASP Harry Okoye shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta Imo. Yana cewa ne an gudanar da zanga-zanga a sassa daban-daban na jihar Imo cikin kwararan matakan tsaro kuma mun samu haɗin kan 'yan ƙungiyar kwadago muna gode musu. And reach agreements with them on how to go about the protest peacefully without them leading to any breakdown of law and order. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaida Lamido Abubakar Sokoto yanzu kuma sai mu sauka a jihar Oyo inda gwamnan jihar ya maraba da masu zanga-zangar tare da alkawarin mika korafinsu ga shugaba Tinubu. Daga Ibadan ga rahoton wakilinmu Hassan Umar Tambuwal. Ƙungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar Oyo ta bi sawun takwarorinta na sauran jihohin ƙasar ta shiga zanga-zangar gargaɗi na kwanaki biyu. Ma'aikatan masu zanga-zangar lumana dai suna ɗauke ne da kwalaye masu rubuce-rubuce iri daban-daban kamar muna jin yunwa akwai tsadar rayuwa a Najeriya shugaba Tinubu a mai da tallafin mai da dai sauransu suna tafe suna rera waƙoƙi. shugaban kungiyar kwadago na jihar Oyo, Comrade Kayode Martins, wanda ya jagoranci zanga-zangar, ya ce rayuwa ta yi wuya a Najeriya saboda tsadar kayayyakin masarufi. Our take-home salaries can no longer sustain Kwamre da Kayo De Martins ya ce tsarin rayuwa ta yi yawa babu sauki albashin ma'aikata baya isa jama'a na cikin kuncin rayuwa ya kamata gwamnati ta duba lamarin da idon rahama. Gwamnan jihar Oyo Shehi Makinde wanda ya shiga cikin zanga-zangar ya ce masu zanga-zangar suna da damar yin zanga-zanga kana zai miƙa wa shugaban ƙasar Najeriya wasikar da ta ƙunshi bukatunsu. Dr. Aminu Idris na jami'ar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Gusau a jihar Zamfara masani kimiyyar siyasa ne a Najeriya. Wala Hassan kamar da muka sani dai dokar kasa ta ba 'yan kasa dama su gudanar da zanga-zanga ta lumana kuma hukuma ta da hakkin ta kare su su gudanar da wannan zanga-zanga cikin lumana kuma ina ganin ba laifi bane ga irin halin da 'yan Najeriya suka samu kansu na su zo su wannan zanga-zanga domin nuna ma mahukunta cewa lallai tabbas abun yana shirin kai makura kuma abun da ya kamata mahukunta su ɗauka ne ya kamata kamata su ɗauki izina na cewa wannan gayar wannan lokaci to tabbas ya kamata ya dari dari da ita domin duk lokacin da mutane suka shiga yunwa suka shiga damuwa suka shiga takura har suka kewa ga fitowa suna zanga-zanga to abin da ya kamata a ɗauki mataki na sassauta wannan hali da kuma yanayi da suke ciki mun ga abubuwan da suke faruwa a wasu kasashe na arewacin afirka da kuma gabas ta tsakiya waɗanda zanga-zanga kan tsadar ba wai rayuwa gaba ɗayanta ba wani abu wanda suke gani da alaƙa da su matuka yau ya kai ƙasashen nan suka shiga wani halin da sun kasa idan ka kalli misali abin da ya faru a Sudan ai zaka iya cewa kan tsadar fulawa ce kawai wanda ya daga farashin biredi da sauran abubuwan da ke da alaka da fulawa ya sa mutanen Sudan suka fara zanga-zanga ya kai halin da Sudan take ciki. Yan kwadagon da suka yi fitar kwarin dango sun rakaya a unguwannin Gate, Total Garden, Oje suna tare da rakiyar jami'an tsaro don hana karya doka da oda. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To Allah ya kyauta sai mu ce Allah ya samar da sauki ga wannan matsala. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafukan mu na sada zumunta. A nan birnin Washington DC a mu muna cewa karfe uku da minti 46 na yamma. Yanzu kuma sai shirin mana gaba. wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba manja jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma kasancewa da ku a cikin wannan sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Shirin da zai dinga kawo muku rayuwar 'yan Afirka a sassan duniya, musamman kan batutuwa da suka shafi al'adunmu na Afirka da suka ci karo da na mutanen Turai da ma sauran sassan duniya. A wani gari rana take bidar ɗanta, cikin ko ba su duba kankanta a wani gari Kamar yadda watakila aka sani a kasashenmu na Afirka ana ware wasu aikace-aikace na maza da na mata inda mace ke girki da raino. Inda shi kuma namiji ke ɗaukar nauyin abin da za a ci da sha da sauransu. Sai dai a al'adar turawa ana raba daidai ne a duk wani sha'ani na kuɗi ya zuwa aikace-aikace na cikin gida inda misali namiji ka iya yin raino da ma girki. ina taimaka ma matana wajen dafa abinci especially abincin nigeria kun san girkinmu yana da wahala sosai To shirin na wannan makon ya mayar da hankali ne kan al'adar tallafa juna tsakanin miji da mata ko abokan zama a ɗawainiyar biyan bukatun gida a ƙasashen turai. Sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. A wani gari A kasashen turai da dama dai da wuya ka ga ma'auratan da ba sa aiki. A bisa wannan dalilin ne iyalan ke tsara yanayin rayuwarsu da abin nan da bahaushe ke cewa a gudu tare a tsira tare inda za a ga ɗan afirka na wasu aikace-aikace a gida da bisa al'adar mutan afirka da dama mata ne ke yi a yayin da ita kuma matar ke ɗaukar wasu nauyi kamar ciyar da iyali Linda George wata 'yar asalin kasar Belgium ce da ke auren wani ɗan Najeriya ta ce sun suna aiki da tsarin raba daidai. In our household we share the cost like this as my husband earns more so he takes care of the To muna raba daidai amma mijina ke biyan kudin haya don albashinsa ya fi nawa. Ni dai na ɗauki nauyin cefe ne sannan muna raba kudin wuta da ruwa da waya da sauransu. mun amince da wannan tsari tun da farkon auren mu ba mu da matsala da tsarin mm, that's what we agreed upon that's what satisfies us and uh, we are happy with that arrangement yana tabarbasa <laughs> kuma yana da daɗi ban ci tukun ba a ba na sani ya kina jin hausa za ki koya a yi gona land nama dangara da nama Ah, why did you marry me? Why did I marry you? Tell them. Because I want to be around you, otherwise I wouldn't have married you. There we go. <laughs> To cikin yanayi na nishadi da muryar Amurka ta tadda iyalan Peters kenan. Peter ɗan Najeriya ne, yayin da matarsa Becky Bajamishi ya ce, sun kuma shafa shekaru fiye da goma tare suna da yara uku a tsakaninsu. Peters ya ce tun da farko sun gina auren ne bisa fahimtar al'adun juna shi yasa yake ganin ba kasawa ba ne don yana shiga kicin girki. If you look at it um, from another perspective, it is your home, you want it beautiful, you want it good and all of that, so you definitely need um, each other's support. Shi yasa um, bana cewa ni Ubangida ne, you know, zan zauna kan um, ciya bana komi sai abinci ya nuna a kawo mini abinci. domin in na yi wannan kila ma um, yinwa zai kashe ni domin akwai abubuwan da ina so in ci kamar um, tuwo shinkafa uh, miya agusi um, ko uh, miyan tomato Mata na bata iya wannan ba ina koya mata amma ba ta iya sosai ba so in bayin wannan ba zan sha kofi kowane rana kenan to yunwa zai kashe dan nigeria abinda ya tura ni da na fara um, dafa abinci da kaina kenan Tobekiya nata bangaren na da rawar da ta ce tana takawa duk da cewa ta san ba haka al'amarin yake ba bisa al'adun mijinta. We do split bills because we both have our income and we both Muna raba daidai don dukanmu muna aiki. amma shi yake daukar manyan ɗawainiya musamman kuɗin haya amma ni nake cefane da kuɗina sannan kowa na iya shiga asusun ajiyan kuɗin juna don yarda da amanar da ke tsakaninmu ba mu da wata matsala da wannan tsarin wannan ya sa mai gidan ke ganin babu wani aibu don ya taimaka matarsa da girki da ma wasu hidindimu ko aikace-aikace da ake wa kallo na mata zalla ne bisa al'adar mutanen afirka na san cewa mutane da yawa a afirka ana ganin cewa bai dace namiji ko miji ya shiga kicin ba wannan ba problem ba ne mai zai hana ni in taimake matana ina son matana shi ya sa nike taimake ta to duk wanda ya ce abun kunya ne mutane su san cewa yana taimakawa matan shi ba dole ba ne mutane su sani ku dinga boye kuna yi <laughs> To duk da wannan ingancin na rayuwar iyalan Peters akwai 'yan Afirka da dama da ke cewa matan tura kadai ke cin moriyar irin wannan tsarin domin labarin kan sha bamban idan auratayya ta haɗa ɗan afirka da 'yar afirka turai wasu sai su ce kada ki mayar da ni mijin ajiya mana cikakken ɗan afirka ne ne sannan bai damu da wahalar matar ba musamman a sha'anin kuɗi sai ya ce gwamnati na taimaka miki me kuma kike so aka zai zuba miki idanu kina fama da yara abin da ba zai taba yi ba idan ba so ga yake aura To bugu da ƙari eh to kuma akwai wasu matsaloli na harkokin aure da ake nan ga ciki a turai wanda ku sani ba wallahi wallahi akwai matsaloli na boye zarin kai ka kawo mace daga afirka ko ka aure ta nan gaba. shine abin da ba ku sani ba kai ka aure mace kai kana dibin ta yi aure na ko dai musulma ce addinin ku guda ko dai ce yaran ku guda to wallahi a ko su a ido ne wanda ba ku sani ba zarin ka samu matsala kai da mace kai za ka yi waje kai da ɗiyanka ko ɗan ɗa goma gari ko yaro ma a talatin gari ka da ita kai za a yi waje da ja su suna alfahari da aikawa ne zarin mace ta aika ta fara ɗauka a ba shi wannan abin da take doka da ita da yaranta kuma ana ba a dalilin yaranta Eh, za ba ta kilin gida amma farko ba za ba ku kilin gida ba an ba ku gida ne ana yi ana canza ku lokacin da zarar ka aihu an kammai an baka gida ta ga gida dalilin da sunanta ne a sama da sunan yaron ta kai namiji kai an baka suna amma sunanka kasa yake to zarar an samu matsala kai waje za a yi ma da aka ka can gida irin wanda mazaje na akwai mata kawai shi kina arba kasance da mu a mako mai zuwa don jin cikakken labarin wannan matashin da ya ce ya yi gudun hijira zuwa Faransa daga Nijar da kuma kalubalen da ya ci karo da su. cin abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban na wannan makon. Sai kuma lokaci na gaba da yardar Allah. A madadin sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka da kuma waɗanda aka ji muryoyinsu. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku, mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Na zayarun zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta ba ba ne gani nan ban da tsaya ba ne To madalla a gaida ramatu yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice. Tosar fila a takaice a yau talata ne shugaban Amurka Joe Biden ya jagoranci shugabannin majalisar dokokin kasar a wata tattaunawa a fadar White House. A daidai lokacin da ake kara azakaimi domin tabbatar da samar da biliyoyin daloli a matsayin tallafi ga Ukraine daga nan kauce ma yiwuwar rufe ayyukan gwamnatin Amurka. a wani labarin makamancin haka shugaban na amurka joe biden ya bayyana fatan ganin wani sabon tsagaita wuta a gaza daga nan zuwa farkon mako mai zuwa a yayin da wakilai daga kasashe da dama ke aiki domin ganin an dakatar da faɗan a karon farko tun karshen watan nuwamba biden ya shaida manema labarai a birnin new york cewa mai bashi shawara kan al'amuran tsaron ƙasa ya shaida mushi cewa ana gab da cimma nasarar hakan sai dai biden din ya kara da cewa ba a kai ga hakan ba tukunna amma ana fatan za a cimma tsagaita wutan daga nan zuwa ranar litinin mai zuwa ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya zargi dakarun isra'ila da laifin datse hanyar da ake bi wajen fitar da marasa lafiya daga gaza zuwa wani asibiti da ke yankin birnin rafah. da ya yi iyaka da masar na tsawon sa'o'i a ranar lahadi mai magana da yan ofishin james clerk ya faɗa a ranar talata cewa an datse hanya ga wani jerin motocin ɗaukar marasa lafiya da ke ɗauke da marasa lafiya su 24 da suka hada da wata mace mai juna biyu da wata uwa da jariri daga asibitin al'amal da ke birnin kan yunis a yau talata ne wata kotun sharar cin hanci da rashawa a pakistan ta ce ta samu tsohon firaministan kasan imran khan da mai ɗakin shi da laifin karɓar wani fili a matsayin cin hanci a yayin da yake ofis an da gudanar da shari'ar ne a kudindini a wani wurin da ke cikin gidan yari da ke kusa da babban birnin kasar islamabad inda imran khan ɗin ke zaman jarun na tsawon lokaci tun watan agustan bara biyo bayan ɗaurin da aka yi mishi kan tuhume-tuhume da dama da suka hada da wawar kuɗin ƙasa fitar da sirrin ƙasa da auren yaudara zarge-zargen da imran khan ɗin ya musanta. To da masu raro da haka ne muka kashin shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe shida gobe laraba idan Allah ya kai mu inda za mu kama wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe za ga shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Hawa Sharif da taimaka wannan shirin ya zo gare ku sai Fiona Dudu wadda ta hada da raba da umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Cedric daga nan birnin washington dc ne sarfil hashin kuma ke cewa salamu alaikum